Shugaban kungiyar miyatta Allah na jihar Kaduna Ardo Alhaji Ahmadu Suleiman ya koka kan binciken da ya ce jami'an soji na yi a wasu rigage na kudancin jihar Kaduna. Alhaji Suleiman wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a garin Kaduna ya zargi jami'an sojin da harbe musu shanu da sunan bincike. Jami'an tsaro suna kaiwan wannan nan suna kaiwa mu muna gani da wani ma manufa tunda in maganan inda aka kai atar ne to inda ba ba a kai atar ba inda ba a yi rikicin ba ba inda ba a yi fada da kowa ba me ya kai su wurin yanzu a cikin wannan maganan da muke faɗi ko a jiya akwai mutane da aka kama wanda mutane ne yare ne an kama su da guraye da layu da kuma abun kone gidaje kabila ba kabilan fulani ne wata kabila wanda ake cewa kabila in ba sai. kuma yanzu haka suna hannun sojoji kuma yanzu in an bincika za a tarar da abun haka ne a yanki a nan yankin karaman hukuman sanga akwai wani ƙauyen da ake cewa amantu jiya jiya dinnan aka kama su mu muna shaida ma duniya wadda duk yake wuri da dukiyarsa da yaransa da iyalinsa Allah ba zai iya zuwa ita da fitina a wannan wurin ba don shi abun da ya mallaka a fili yake yanzu gashi abun da aka yi ajiyan akwai shanun da aka harba in kana bukatar in baka hotunan su ka gani yanzu innan zan baka hotunan shanun da aka harba a jama'a an kone gidajen fulani gida talatin da hudu an harbe mutum biyu an kama ɗaya mutane guda uku kenan aka kama ha da mata wanda wannan wurin ba rikici ake yi ba inda ake rikici in an je an yi wani abu za a ce ana rikici to a wannan wurin babu rikici to shi wanda yake da dabbobinsa a wurin wanda in fitina ta tashi ba za a bar shi ba ba za a bar dabbobin da ya mallaka ba ya zai iya tada fitina to masu tada fitina suna nan suna tada fitina saboda suna son ko wani matsayi ko kuma suna da wata ajanda. Me kuke so a yi a kawo ƙarshen wannan matsala? Mu al'umman Fulani muna buƙatan a zauna lafiya. Muna buƙatan duk abin da ya kamata a zauna da duk wanda yake da hakki da sarakunan da shugabanninsu da sauran al'umma duk a zauna da su mu duba miye ne ummul aba'isan wannan matsala wadda duk yayi laifi ya kamata hukuma ta hakunta shi amma muddin mutum zai yi abu ba za a hakunta shi ba to ai abun yana da matsala sai dai fa shugaban kungiyar al'ummar kudancin jihar kaduna dr ephraim goje ya ce suna da dalilin da yasa suke zargin fulani game da har-haren da ake kaiwa a yankin mutanen mu na zargin fulani kuma dalilin zargin fulani shine a cikin waɗannan hare-haren akwai wanda aka kama tabbataccen fulani hatta ma cikin su akwai fulani da aka gano cewa fulani ne mazauna nan kudanci in har ana shakkan wannan ai jami'an tsaro na da shaidu kala-kala na kwana-kwanan bayan nan ma. Dakta suna maganar cewa akwai waɗanda suke tsallakowa daga iyaka su wannan barna don su suna tare da ku na dogon lokaci bayan da za a yi wannan. Ba ni da tabbas wannan, amma in an ce an kama wani ko daga wani jiha ce ta Najeriya ai jami'an tsaro ya kamata su ne a biyo su a tabbatar shin waɗannan mutanen daga ina wai dakta ina yarjejeniyar zaman lafiyar da kuka sa hannu da fulani ne ko ta riga ta shiga kwandon shara kenan wannan yarjejeniyar da muka yi da fulani ba ta shiga kwandon shara ba wannan maganar ba wata rubutacce in yarjejeniyar cewa cewa in wannan ya yi kaza za a hukunci za mai hukunci ko a'a batu da muka yi na cewa ku zo mu zauna akan tebura mu zauna a tebur mu yi shawara mu ji shin wane ne ke wannan ke wannan hare-haren kuma a me dalilai sa. Dokta su ma suna ta korafin cewa sojojin suna ta zuwa kuma suna ta kokkone musu gidaje. E to ni wannan ba zan iya cewa wani abu akan wannan ba in suna da hujja in suna da damuwa ai akwai hanyoyin da za su iya kai koke-koken su amma dai na san soja in aka tura shi ai gadan gadan yake aikinsa ko gidajen ma sojoji na shigowa gidajen kabilu ba gidan da soja baya shiga ba wai sun zabi gidan fulani ne kawai suke shigo ba to in soja ya fita aiki to ka san shi aikin shi an ce yayi zai duk kokarin jin ta bakin mai magana da yawun rundunar soja a jihar Kaduna Colonel Abdul ya ci tira saboda nayi ta kiran wayar shi bai dauka ba kuma na tura mai saƙon wayar tafi da gidanka amma babu amsa har lokacin da nake haɗa wannan rahoto isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya